wannan juma'a da ta wuce shine za a daura mata aure yau ne ko yau ne to yau ne ya kamata a daura mata aure sai mu ba mutane bane ba su ba mutane bane ba so mu ma za mu iya budewa dole mu bude dole ne mu bude ku rabu da gaskiya ta fito kan fasa auren Fatima mai zogale ana ta hayya hayya kan sabuwar jam'iyyar matasa a TikTok labari dai da dumi sa a halin yanzu shine gaskiya ta an tayo kan dalilin fasa auren Fatima mai zogale lallai dai wannan labari yana cike da abubuwan ban mamaki domin fatima mai zogale saura sati ɗaya auren ta rarara ya ganta ya mata waka to tun daga nan faɗaukaka ta zo wanda har aka ganta ta shiga jiragen sama da kuma manyan motoci ta zaga garin kano da sauran garuruwa har abuja ta je wanda hakan ne saka idonta ya buɗe sannan kuma ta fara yi wa saurayin na ta gani gani wanda a faifan bidiyon da saurayin ya gudanar ya fito ya bayyana cewa lalle shi saurayin fatima mai zogale ne amma a da wanda wannan kalma a da ita ta saka mutane da yawa ganin cewa yanzu fa fatima mai zogale ta ce ba aure nan ba wato aure ba nan kusa ba to ga dai ainihin faifan bidiyon abubuwan da suka wakana sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe shirin da ka fati yanzu shine babban abin da zaka yi mutu shine ya za a yi ita burinta ta yi aure hmm. tunda ko a wannan satin wannan juma'ar wannan juma'ar ta wuce shine za a daura mata aure yau ne ko yau ne juma'a to yau ne ya kamata a daura mata fati aure hmm. saboda haka wannan canjin rayuwar da samu shine daga auren to kafa abin da ake zargi ya tabbata sai ce mijin to da Allah ya haƙuri hmm. me aka cewa yanzu ba ta da nutsuwa dan gidan da suke me aka cewa yanzu gidan ya zama zaman gidan ba nasu bane dole hita me aka ta hita canza mutugunni inda za ta samu natsuwa ita da mahaifiyarta sannan a zo a yi shirye-shiryen a ce ya za a yi aure saboda yanzu a je a kai amarya da aka ce wanda ba a gayyata ba za a gan shi in an ce mai zuwa za ta aure a nan gidan mm. za ta koma Yola ko za ta koma Lagos to wanda ma bai zuwa ne zuwa ta zai je amarya to dole yanzu fati tana tana buƙatar da za ta yi ya satulin mahaifiyarta kunna sannan kuma ta ce to mijina kuma ina za ka kai ni so duk wannan shirye-shiryen muke mu burin ta take da shi na rayuwa shi muke kokari Allah ya taimake mu mu cika mata eh. na farko dai ta aure wani Allah mijinta ya ga dama ya bari ta sana'a zogale amma inda magana zogale ce da tun mun gama ta eh. a bangaren ka eh, ya kaga abin da ya biyo bayan waka tasirin eh ai tasirin bai aka ce kai ba za ka musulta shi ba tunda yanzu mai aka cewa wakan ta kai lamba da ni dai nayi waka ta kawai na samu ita yarinya mai zogale ta ce ba wanda take kauna a waƙoƙi take da waƙoƙin shi kamar ni ita yanzu mm. burinta ya cika ma yanzu ta mutu saboda Allah ma ya dauki ranta saboda ita burinta ya cika mutum biyu take so ta gani ta gaisu tun daga ni ta gani dama ni ne bata gani ba mm. ta kuma cika burinta to ni kuma wannan abun da aka ce na ce a tafi kamar ta waka na ce a to lallai fa waka a ce ba mm. to mai zo gani kenan wannan abun na kasa mantawa shine sai aka yi waka ne ne waka wani ne ɗayan da shi ta gan shi eh a'a eh me aka ta ce tana so ta ga Mejo Hamza Al-Mustafa shine burin ta gani ita ma ta gan shi to ni ne na karshen gani kuma ta zo ta gani eh, ta cika burin ta ita ko yanzu ta mutu <clears throat> burin ta cika to kaga aka ce duk in kaji mutum ya ce shi ya ganka da gaiwa ma rayuwa ta zo karshe ya ga soyayya ba karama ba ce eh, akwai kauna akwai kauna ta ce kuma ko ji an yi fada da ita me aka ce a gurin fadan ma wai ta fadi a kaina to ba masoyiya ce to wannan kawai na ɗauki wannan layin mm. ni kuma sai na mutu waka da niyyar kawai wannan abin da zan fi burge su da shi a shi abokina da rabu zanne ce lalle lalle wannan amma shi kamar da wasa ma yake dan bai taba tsammanin zan je in yi waƙa ba hmm. sai kuma wannan abin na Fatima ta zo sai na kasa mantawa da na zo kawai sai na daga studio aka rera ta hmm. ba ma kidan waka zan yi ba akwai waka da na zo yi daban amma dai na kasa manta wannan abin kawai ni hmm. ni na ganka ma kawai ni to zan dan mai da kai baya kaɗan da wadda kai wacce barka da dawowa Labari na gaba kuma shine a halin yanzu ana ta hayya-hayya kan sabuwar jam'iyyar matasa da aka buɗe a Najeriya. A halin yanzu dai a Arewa ana ta hayya-hayya kan wannan sabuwar jam'iyya ne sakamakon wasu manyan jiga-jigan TikTok da suke ƙoƙarin buɗe wannan jam'iyya ta matasa. to sai da kuma wani hanzari ba gudu ba jama'a da dama a cikin matasan sun fara kawo ƙorafe-ƙorafe da kuma kushe kan wannan tafiya ta sabuwar jam'iyyar matasa wanda hakan ne ya jawo jama'a da dama shiga rikici da kuma ɗimuwa to sai dai kuma a ɗaya daga cikin celebrities ɗin da suka yi magana a wannan abu akwai cizo wan germany shi ma ya fito ya yi magana kan wannan abu wanda shi muka ɗauko faifan bidiyon sa domin mai sharhi a kai To ma sauraro ga nan faifan bidiyon cizo sai ku gane wa idan ku yadda ya fashin baki kan wani lamari amma kafin nan ku danna mana subscribe. Magana akan bude sabuwar jam'iyya ta matasa ya zama dole mu bude. Akwai wanda na ga ya bidiyo yana so ya kashe matasan mu zuciya. Ya za ka ce matasan mu ba su da ilimi, ya za ka ce matasan mu ba san ciwon kansu ba, ya za ka ce matasan mu ba su da wani wayewa. Wayewa haba dan Najeriya din matasan Najeriya bala'in da suka gani a rayuwarsu ta duniya matasan mu sun yi karatu ka ce ba su yi karatu ba matasanmu suna da sana'a akwai wani matashi ne a Najeriya yanzu da ce bai da sana'a so jama'a ina so in gaya muku fa wannan zamanin da muke ciki kaka kuskura ka dinga bibiyan wanda zai dinga zai dinga dora ka a keken bera shi kuma ya shige jirgin sama yawwa kaga ba ma mota zai shiga ba jirgin kasa ba ya shige jirgin sama fitarsa yake nema dan haka kai sai ka amfani da kwakwalwarka a matsayinka na mutum da Allah ya baka basira idan ka gama baran ga muku a wannan zamanin da muke ciki ba kowa zaka dinga bibiya kana sauraron shi a social media ba domin daga lokacin da ka fara sauraron wani zai yi amfani da wannan daman ya cuce ka ya kawo ya zai tallata ma mai gidansa dan su achieving dan ya san cewa yayi wahala a wannan zamanin da muke ciki ai ai aka ce idan mai faɗin magana ya zama wawa to me ji kai da ya kamata kai ka zama wawa ba hatta ni da nake faɗin magana nan idan ka ji na faɗi magana ta ma ba kakai amfani da magana ta goge bidiyon ma a wayarka ka yi blocking dina so abin da nake so in ƙara an karar da ku idan mutum ya zo yana faɗan magana sai ka duba bagiran din shi kaga wani gudunmawa ya baka wata gudunmawa ya ba ƙasar Najeriya wani gudunmawa ya ba matasa kun gane so kungiya da ake so a buɗe jam'iyya domin mu baro mu da wani tsoho tun yanzu ya kamata kafin zuwa 2027 ya kamata tun yanzu a fitar da kungiya ai bari in ga muku wani abu guji ai da in dai Allah akwai abin da Allah bai iya bane ba Allah ya kauda gwamnatin Fir'auna so akwai wanda Allah ba zai iya kaudawa bane ba ya kawo matashi da Fir'auna da Musa waye ya girma wani so abin da nake so in gaya muku shine wannan zamanin da muke ciki tamkar zamanin ka dauka kawai tamkar zamanin Fir'auna ne so haka Allah zai kawo eh ba abin da ya shafe mu da wani tsoho domin wani tsofaffin shekara nawa suke yi uwar me suka tsinana mutane suna cikin halin haula'i talauci yunwa rashin wuta ba ilimi makarantu sun lalace so ya zama dole a bude sabuwar jam'iyya bari in ga muku wani abu ku ji wallahi ku daina bibiya irin wa'annan mutanen Fatar su kawai suke nema tallata mai gidansa kawai suke so an daina wannan abun jam'iyya wai zaben da zaka kawo wani wai mai gidanka a kai ba bude office din da kai ba ina aka ji yawo jam'iyya an bar wannan zancen mu yanzu sabuwar rayuwa muke so mu sabuwar rayuwa bamu mu ce za mu iya ba Allah shi zai iya mana mu mun ɗauki komai mun mika wa Allah yau mun dauki komai mun mika wa Allah subhanahu wataala ni na daina raka siyasa amma in dai a wannan maganan ne to ina tare da na dawo siyasa ni na dawo siyasa kuma ni ba zan fito takara ba bana bukatar takara amma duk wanda ya fito za mu fito mu tsaya tsayin daka mu tallata muka tallata ma wancan tsofaffin aikin banza uwar me suka tsina na mana a rayuwar mu in banda cuta in banda cuta to bari ga muku ku sani akwai gidan yari da aka bude sun kai guda nawa so ku shirya kuna nan wannan gidan yarin naku ne ka saci kuɗi ka cutar talakawa kana tunanin ka sha wallahi baka sha ba ka rubuta ka aje sai ka zo lokacin da kana da ka sani rayuwar da talaka yake zaka so baka irin wannan rayuwa kuma a lokacin ya kure ma saboda duk sata satan da kuke yana nan a rubuce za mu shigo yanzu ka kuma mana web 3 ne so dan haka jama'a ka ku amfani da magana da wancan yake faɗa ku zo a haɗa kai gaba ɗaya a fitar da sabuwar jam'iyya mun bude sai mu bawa Allah Allah ya ƙarasa mana sauran kar ku yadda da abin da wancan yake faɗa ba fitar sa yake nema idan ba fitar sa yake nema ba ana magana a fitar da wani abu ana ana hana ka kiwon akuya kana ga kyalle ta yi so wannan sabon jam'iyya za a buɗe ta dan haka ko mu fito kanmu da kwarkwata mu ba wanda ya samu ba wani kwangila da aka bada kawai mun ga ya kamata mu haka din ne ya kamata mu haka Allah ne ya turo mana wannan tunanin ya ce a ya kamata a yi sabon jam'iyya to tun yanzu ya kamata mu magana cewa matasa sun yi sata sun yi waye wannan daban mu mun san irin mutanen da zamu kawo a ba mu ba ma hukata bane mun san me muke yi idan ana idan ana maganar rashin ilimi ne a'a ko kuma rashin aikin yi waye ya jawo shugabannin baya din da kake cewa a zabe su su suka jawo mana su suka dora mu akan keken bera su suka dora iyayensu da ƴaƴansu da jikokinsu a jirgin sama suna ta yawo mu ko muna kasa muna cikin ruwa bera ya wuce da mu so abin da nake son gaya muku shine yanzu idan ku duba a baya manya manyan shugabanni suna nan lika su ake yi a cikin kuɗi ka gaya mu a yanzu a wannan zamanin wani shugaba ne za a lika shi a cikin kuɗi ba wanda za a iya lika shi a cikin kuɗi saboda bai yi abin da za a lika shi a kuɗi ba yau irin su saddauna irin su tabawa balewa ga su nan sannan yanzu ka ce wai mu ba za mu iya buɗe jam'iyya ba saboda mene saboda mu ba mutane bane ba su ba mutane bane ba so mu ma za mu iya buɗewa dole mu buɗe dole ne mu buɗe ku raba da wancan da Allah da Allah ku raba da shi da Allah ku raba da shi rashin aikin yi su waye suka jawo mana in ba in ba na tsofaffin ba uwar me suka tsina na mana billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun buɗe sabuwar jam'iyya ta matasa ta matasa za mu buɗe don haka matasan Najeriya kun fito kanmu da kwarkwata da 'yan kudu da 'yan arewa mu fito mu zauna mu yi tunani me ya kamata mu yi me ya zami wanda suke bukata a dauko su a ɗora su shugaban ƙasar faransa ba yaro bane ba shekarar shi nawa ne shekarar shi nawa ne shekarar shi nawa ne shugaban ƙasar eh, wannan eh, faransa so dan haka mu ba mu ruwa da wani magana da wannan ba mu da su kan wanda ya kawo mana wani shugaban ƙasar america shugaba ba abin da ya shafe mu muna magana akan najeriya muke magana mu yan najeriya ne akan kasar mu muke magana ina najeriya dan haka dole mu fito mu haɗa kanmu da kwarkwata mu buɗe sabuwar jam'iyya ta matasa ina matasan Najeriya suke kuna ina ne kuma fito fa kan mu zauna mu biya irin wancan mutanen masu zuwa suna an sau kwangila suna zuwa suna rude mutane suna kawo iyayen gidansu ba wani magana eh, ubangida ubangidan ubangidanmu shine annabi Muhammadu yawwa sallallahu alaihi wasallama shine mai gidanmu shi maka dogara da shi kuma insha Allah sai an yi ko kana so ko baka yanzu bari in baku misali misali yanzu su yanzu duk shugabannin da suka zo bayan abace kafin bayan abace daga mulki sun karba ba ai masu ilimi ne ko duniya ta shaida sana da ilimi to uwar mai suka tsina na ilimin su bai amfane bai amfane mu ba so ba magana ilimi ake ba ana magana cewa mai imani imani yawwa imani muke magana akai ba magana ilimi ake anan ba ai wanda suke yi din yanzu ai ba ba su da ilimi ba ai suna da ilimi to amma ilimin nasu me me tsinana so muna neman mutanen da suke da mene suke da imani ba magana ilimi ake ba ai duk wanda ya sani ya san shugabannin Najeriya ai suna da ilimi tun daga tun daga lokacin da a bace musu ya mutu har zuwa yanzu wa'anda suke shugabanci